الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي baya ka uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da kasancewa a wannan lokaci a wannan wani takaitaccen bidiyo ne da nake so in Allah yadda zan yi wanda yake kunshe da jan hankali da kuma tunatarwa zuwa ga jami'an tsaro da hukumomi na wannan ƙasa namu mai albarka Najeriya dangane da abin da yake wajibi a kan aikinsu na su sauƙi da kuma su lura da dukkan abin da zai kawo wa al'umman wannan ƙasa barazanar zaman lafiya da tashin hankali da kuma abin da zai jawo a samu zubar gadon rayuka da tsartuwan jini a tsakanin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wajibinsu ne su yi ƙoƙari su ga wannan abin ya kawu a tsakanin al'umma abin da yasa zan yi wannan takaitaccen bidiyo muna tare da ku yan uwa a wannan ƙasa mai albarka da ma duniya gaba ɗaya kowa ya ga abin da yake faruwa ko abin da ya faru na rashin yan uwanmu musulmai masoya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda aka yi a bisa kuskure aka samu wasu jami'an tsaro na sojojin najeriya suka kai musu hari aka samu mutuwan ɗaruruwan mutane a cikinsu da rauni da rauni a tsakanin ɗaruruwa a cikinsu wanda wannan abu ya tayar da hankalin masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta yanda ya zama na. <coughs> har waɗanda ba sa maulidi su ma wannan abin ya ɗaga musu hankali wanda ba sa maulidi su ma abin ya ɗaga musu wasu daga cikinsu Bittab'i. wasu daga cikinsu wannan abin ya ɗaga musu hankali ta yadda aka yi ta kiran hukumomi da ma waɗanda ba musulmai ba ma aka yi ta kiran hukuma cewa wannan abin lallai an tafka babban kuskure kuma wajibi ne hukuma ta sauke nauyinta ta ga ta yi abin da ya kamata dangane da wannan abin. To, ala halin ƙasar mu ta Najeriya ƙasa ce wadda Allah ya mata albarka da hukumomi da sauransu amma akwai abubuwan da yake zuwa na sakaci. Sakacin nan kuwa shi ne, so da yawa abubuwa sukan faru a ƙasan nan, waɗansu sukan fito su yi waɗansu irin maganganu ko su kafa wata aƙida ko su jawo wata zuga wanda hukuma daga farkon fari takan raina wannan zugan, takan raina tawagan waɗannan mutanen. Har sai lokacin da suka zo suka yi ƙarfi ta yadda zamana sun fara ɓarna sun fara zubar da rayukan mutane tare da jawo asaran dukiyoyi sannan hukuma hankalinta ya dawo kai. kaga ana ƙoƙarin kashe wannan gobarar ta yadda kuma gobarar ruwan da za a zuba mata a yayyafa mata ta yi ƙasa ruwan ya kasa wannan yana ɗaya daga cikin al'adar da yawanci ake tafiya a wannan ƙasar irin wannan sakacin da aka samu daga wajen wasu hukumomi shi ya jawo aka samu mai tatsine aka dinga samun aka samu lokacin mai tatsina aka samu kashe-kashe da zubarin rayuka da zuban jini da asaran dukiyoyi wanda duk wanda ya ce maka ga adadin mutanen da suka mutu ƙarya yake mallahu bihi alim Allah kaɗai ya san iya adadin mutanen da suka mutu aka zo ɗan abin da kwana kwanan nan ko 'yan shekarun baya bayan nan bai yi nisa ba 2009 shekara 2009 nan nan kusa aka fara faɗan boko haramun wanda lokacin da gwamnati wannan da da'awa ta taso gwamnati tana da ƙarfin da za ta iya takilin ɗinta lokacin an yi ta nusarwa malamai ba irin wa'azin da ba su yi ba ga fa yanda da a wannan take tafiya ya kamata gwamnati ta san me ya kamata a yi nan ma aka yi sakaci wutar tana ci har yanzu wutar bata bacci ba tare da Allah tabaraka ta'ala ya sisaita ta cikin hikimansa da buwayarsa Allah tabaraka ta'ala ya sisaita wannan wutar amma wutar tana nan tana ci har yanzu to irin waɗannan abubuwa da suke ta faruwa shi musulunci addini ne mai tsari yana ɗaya daga cikin abin da musulunci ya bambanta da shi da sauran addinai shine in matsala ta ɓullo ta cikinsa wasu suka sa rigan musulunci suka ɓullo da wata matsala to shi musulunci shi yake tsarkake kansa da kansa shi yake ba da halli shi yake ba da mafita ta yanda idan an kauce wa mafitan da ya bayar na waɗanda suke da'awan musuluncin suka bullo da wannan matsalan an kauce wa matsalan halin da musulunci mafitan da musulunci ya bayar to za a yi ta samun matsala. yanzu kun ga yan uwa wannan abu da ya faru abin takaici wanda mu muna faɗa wannan kuskure da aka yi daga wajen jami'an tsaro suka kashe waɗannan mutanen a Kaduna a garin biri wanda aka jefa musu bom suka halaka ka kaddara mutumin da bai yadda da la ilaha illallah ba kai ka kaddara bautan rana yake ko bautan saniya ko bautan bera aka zo aka yi masa wannan abin wa billahi alladhi la ilaha illa huwa in mutum na da tausayi a zuciyarsa yana da insaniya zai ji tausayi ya kama shi zai ji tausayi ya kama shi amma sai gashi abin mamaki abin mamaki aka samu wasu wai da sunan musulunci da sunan musulunci da sunan da'awa a musulunci wai da sunan malinta a musulunci abin da suke faɗa waɗannan mutanen an kashe su wa ma yace sun yi shahada wa ma yace sun yi kaza Abinda zai baku mamaki yan uwa mu mutanen nan mu muka yi kokowa da su fa kwanaki duk in sun taso cewa Jafar da Albani sun yi shahada Jafar da Albani sun yi shahada muka fito muka ce musu shahada ba haka kawai ake ba da ita ba danganin ka. ai yana sallah aka kashe shi wannan kuma ya dawo daga karatun sayyid bukhari aka kashe su muka ce ba haka bane ba ma bakin cikin wani ya shiga aljanna amma abin da ake faɗa komai a ajiye shi daidai idan mun ce musu ba shahada suka yi ba sai su ɗaga jijiyan wuya yau kuma ga wasu daga cikinsu suna faɗa cewa yau da ta matse su suka fito idan an ce waɗanda aka kashe a wajen maulidi sun yi shahada sai su ce a ah, ƙarya ne ba a ba da shahada haka ga abu huraira ma ya ce kaza amru bin al'as as ya ce kaza buhari ya rawaito ya ce kaza irin wannan son zuciya shi yake jawo mutane addini ya ruguje kai tsaye ko ba za a ce addini ya ruguje ba addinin da aka gina shi akan son zuciya ya ruguje kuna jingina wa naku shahada a lokaci ɗaya kuna haramtawa wasu shahada to hatta waɗanda suka yi rasuwa wajen maulidi mu cewa muke abinda muke faɗa muna fatan Allah ya sa sun yi shahada in kuma sun yi Allah tabaraka ta'ala ya karba amma dai mun san sun mutu a gurin da Allah tabaraka ta'ala yake alfahari da gurin alhamdulillahi wanda da aka kashe a gurin ya rasu ne wajen cewa na zauna ne saboda soyayyar annabi Muhammadu in an je lahira ka'ida shine almar'u ya mutu alama mata alama asha alaihi wa asu alama mata alaihi mutum yana mutuwa ne akan abin da ya rayu sannan kuma ana tashin sa ne ranar kiyama akan abin da ya mutu akai da haka waɗannan 'yan maulidi za su tashi ne da sunan masoya annabi muhammadu da tambarin annabi san annabi muhammadu a goshinsu wanda ya ishe sabon alfahari ya ishe sabon alfahari sha man sha baya wanda kaga yana yawa bida bida dama kai makiyin annabi ne mun cire ka alisafi ana maganan masoya ne yau da ana maganan makiya annabi ne sai ka shigo amma ana maganan masoya annabi in ka kawari bida bida dama kai a gurin ka soyayyar annabi ce bida mutum ya nuna farin ciki da manzo Allah a gurin ka bid'a ne damuwan ka nuna bakin ciki da shi to a halin kan nayi jan bakin zaran da yawa abinda nake so in isar zuwa ga hukuma da wanda duk wannan wanda abin nan ta shafa shi ne yau gashi waɗannan bayan Allah da aka kashe su hukuma ta kashe su bisa kuskure suna gurin maulidi an samu wani ya fito yana maganan cewa waɗannan mutane an kashe su a gurin bautan inyas an kashe su a gurin bidi'a an kashe su a gurin shirka ku kalli wannan kalmar da kyau an kashe su a gurin bautan inyas an kashe su a gurin bidi'a an kashe su a gurin shirka bittabi fassararsa ne. duk wanda zai iya gaya wa waɗannan mutanen da aka yi musu wannan kisan gillan haka yana gaya maka da lisanul hali shi in ya samu dama zai iya dana musu ba. wazi a bayyane yake a bayyane yake wallahi musamman yana da sawabik bai faɗan haka yana da sawabik idan an je an duba da bakinsa yake faɗa Dr. Jaki in an duba masu jihadi a 'yan salafiya ne a afghanistan ya ce su suke jihadi a siriya su suke jihadi a iraki su suke jihadi ya ce su faye ba su da wani abu mu kenan sai dai mu riƙe carbi mai tuta muna yawo muna mammotsa baki ya ce amma duk wasu masu jihadi shine ya ce masu makamai ya ce don me za a hana su mallakan makamai su 'yan ta'adda aina suke samu aina suke samu don haka ya ce me kowa ya mallaki nukiliya ka mallaki makami ka mallaki bom ka mallaki bindiga to wanda yake cewa ka mallaki bom ka mallaki nukiliya ka mallaki bom saboda Allah ka mallaki bindigu sai aka kama shi yana gaya wa waɗanda aka kashe su dan rashin imani aka jefa musu bom yana cewa sun mutu a gurin bautan inyas sun mutu a gurin bid'a sun mutu a gurin shirka bi tabi'i magana da yake gwada maka in ya samu dama shi jefa shi shine zai jefa musu bom din to yanzu wannan saboda Allah da Annabi idan jami'an ƙasan nan akwai tunani akwai sanin ya kamata ya kamata wannan ya kamata a kira shi a tuhume shi ya kamata a kira shi a tuhume shi tabbas wannan in dai jami'an tsaro ne za su yi haka wani ya fito ya faɗi wannan magana. to me ya tsammanin ka shi kuma in ya samu halin ɗana bom to wal awdahu min hadha abin da ya fi ban mamaki bayan wannan kawai sai ga bidiyon wani yaro shi kuma wani sakadali so baro da kawai yana nan dabba da kiki da shi yana magana yana cewa wanda suka mutu suna luwaɗi <laughs> ka ji fa jama'a wanda suka mutu suna luwaɗi wanda suka mutu suna shan giya wanda suka mutu suna zina sun fi wanda suka mutu suka taru don annabi muhammadu don maulidin manzo Allah ya jama'ar annabi ya jama'ar annabi kuma sunan wannan wai da sunan sunna da sunan salafiyanci da sunan yaƙan bid'a me bid'a a gurinsa ka taru ka yi murna da manzon Allah bid'a amma shan giya da luwaɗi wannan shi ya fi masa alheri ai wannan ya fi bid'a ka rasa da wani mandiki da wani mandiki abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya fito a alqur'ani da sunnonin manzo Allah suka haramta su karara abinda baka da nassi ko aya ko hadisi da yace haramun ne kwata kwata babu wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kaziba haza halalun wa haza haramun litaftaru ala allahi alkaziba innal ladhina yaftaruna ala allahi alkaziba la yuflihun la yuflihun ka fito abinda baka da aya baka da hadisi da yace an haramta maka maulidi duk abinda Allah zai haramta zai ce kaza haramun ne hurrimat alaikumul maitatu wad damu mul khinzir duka abinda aka ce Allah ya haramta muku kaza ya haramta muku kaza ya haramta muku kaza ba yanda Allah ya ce ya haramta maka maulidi babu yanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya haramta maka maulidi amma akwai yanda Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta maka zina ya haramta maka giya ya haramta maka luwaɗi ya haramta maka zina ya haramta maka caca abin da ya fito na si waɗannan salafa da irin rainansu saboda fikira na ta'addanci suka fito suke cewa wannan abin ya fi zina shan giya luwaɗi caca ya fi taron da aka yi shi don annabi muhammadu intabihu to kaga wannan fikirar me yake ake maka isalin fikira cewan shine dukkan wani ɗan ɗariƙa ya kamata a nan ya dawo da hankalinsa jikinsa masu irin wannan tunanin fa wallahi lazi la ilaha illa huwa babu makawa za su iya dasa maka bom babu makawa za su iya kwantar da kai su yanka ka da wuka wannan ko shakka babu tunda kun ga ga comment ɗin wasu a Facebook yaran salafiyan ka ga wana wana a salafi mun gode wa Allah da ya sa aka kashe yan maulidi tamaman shine abin da yake faruwa idan sun kama ka za su iya kashe ka za su iya yanka ka za su iya batar da kai wannan tamaman haka abin da yake faruwa ke. to kuma irin waɗannan abubuwan gwamnati tana kallo irin waɗannan abubuwa yana faruwa masu irin wannan tunanin maimakon a sa ido a kansu sai sun girma sun fankama matsalar su ya fara sun fara kashe-kashe sun fara ɗanan bama-bamai sun fara yanka wanda za su yanka suna kashe mutane sannan gwamnati kuma ta zo ta ce tana so ta yi maganin abin to ta yaya ta yaya saboda Allah da annabi mu dai wannan muna kira ta iya uzunin wa'iya lita iya uzunin wa'iya kuma abin da yake faruwa shine kamar yadda na faɗa daga cikin kyan musulunci musulunci yana gyara kans duk matsalar da ta bullo da sunansa to musulunci yayi yi ishara a kanta yana kuma iya gyaransa wannan zai bayu zuwa ga hadisin sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wa alihi hadisin al-imam abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu hadisin kuma wanda ya ce sayyidina ali ga abinda manzo Allah ya bayar da sifan mutanen nan manzo Allah ya bada sifan mutanen nan masu kallon musulmai waɗanda aka kashe su manzo Allah ya ce in sun samu dama za su iya kashe musulmai su bar waɗanda ba musulmai ba in sun samu dama za su iya dasa bom wa musulmai su bar waɗanda ba musulmai ba in sun samu dama za su iya halaka yanka musulmai su bar waɗanda ba musulmai ba manzo Allah ya faɗa don haka wai um, menene yake cewa mafarin haukan su ne wannan mafarin dashe-dashen bama-bamai da suke so su yi da sunan abubuwa shine abin da suka fara yi cewa luwaɗi zina caca da sauransu ya fi maulidi wannan mafarin haukan ne suna gaya maka cewan gaba su ne masu dasa bama-baman tunda an samu sojojinmu bisa kuskure sun yi wannan su kuma suna so su tabbatar maka cewa in sun samu dama nan gaba su ne za su yi kisan su ne za su kashe 'yan maulidi su ne za su kashe su ne za su dasa bama-bamai a gurin maulidi su ne za su kashe mutane kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa gashi cikin hadisi da al-Imam al-Bukhari ya fitar mana misali manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin da aka turo masa da gunguman zinari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba ta tsakanin wasu kabilu bayan haka wasu daga cikin mutanen suka ji haushi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira yake gaya musu cewa har aka samu wani mutum da yi wa manzan Allah rashin kunya da ya tashi yake cewa manzo Allah ya Muhammad ittaqillah yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ka ji tsoron Allah qala annabi sallallahu alaihi wasallam ajinan da kyau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce faman yuɗi illaha iza asaituhu a cikin halittu waye zai iya bin Allah in ni annabi zan iya saba wa Allah waye mai iya bin Allah iza asaituhu idan ni na saba wa Allah fa ya ala ahli al-ardi wala ta'manuni Allah ya ce ni ne wakilinsa a doron ƙasa kaf amma ku ku ki ku amince da ni sa'ala rajulun min alqaumi qatalahu wani daga cikin sabon annabi sai ya tashi ya ce ya rasulullahi ban izini in kashe mutumin nan da ya maka rashin kunya urahu Khalid ibn al-Walid yace abi ma'ana urahu azunnu ina sa Khalid ibn al-Walid ne mana a ahun nabi sallallahu alaihi wasallam annabi yace karka kashe shi falan ma walla da wannan mutumin ya juya ya tafi to anan ne karatun yake falan ma walla da wannan mutumin ya juya ya tafi qalan nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai yace inna min haza hadha qauman yace a tsatsan wannan mutumin a tsatso min di'di a tsatsan wannan mutumin akwai wasu mutane to ga sufansu su ne za ka ji kullum yadda wannan jaki na garin yake faɗa malamai ku ji tsoron Allah sunna muke kira alkitabu wa sunna jahili fitik sunnar annabi ka yi faɗa da ita ga sunnar da annabi ya yi an ce rawani sai ka zo kana wani ganin an ce sunnan kuma ka ce gemu wando a sama mahaukacin banza mahaukacin wofi wanda bai san sunna ba bai san me ya ganin sunnar annabi ba da kuma sunnan wanda ta tabbata a hadisai burjik annabi yayi daga cikin rawani yana inkari kuma sai wani abin da kwata-kwata wando dangala wando annabi bai taba sa wando ba abin da annabi bai taba sawa ba kansa kake kokuwa kake cewa shine sunna kake kuma kawo abin da manzo Allah da ka yadda kuma ya sa kake koriya kuma kake cewa ba sunna ba saboda jahilci rawani annabi ya daura shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqinan ka sani baka yi saka ce ba haka ba ka kore wando kuma annabi bai taba sawa ba hadisan da suka ce annabi ya saya ma da ifai ne ka kore to ku ji manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ga abin da yake faɗa yace akwai wasu mutane da za su zo a tsatsan wannan mutumin da yawa annabi rashin kunya kuma kun ga masu yi wa annabi rashin kunya, ai kun sani waye mai cewa kowa na bana neman taimakon sa rashin kunya ne wa annabi rana yana girgije na annabi inuwa yana yi wa annabi inuwa ƙariya ne me yasa ya je rana yadda ke shi har ya je bakin bishiya ya zauna ba ka suke faɗa ba ba ka suke faɗa ba duk rashin mutunci na duniya sun tare sun zuba shi akan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun tare sun zuba shi akan annabi manzo Allah ya ce a tsatsansa akwai wani mutum ya ce ya qara'una alqur'ana za ku ji karatun qur'ani abu kitabu wa sunna mu sunna muke bi ya qara'una alqur'ana din kenan amma la yujawizu hanajarahum baya shige makogaran su murquna min alislam muruqas sahmi min arramiya suna fita daga musulunci kai yanzu sai an ce maka Dr. Jaki ya fita musulunci sai an ce maka Dr. Jaki ya fita musulunci kai ka riga ka sani musulunci yayi gabar yayi yamma wallahi kuma asara zai tabbata wa musulmai ya zamana a ce irin Dr. Jaki waya gurin sake koyon ilimin addini asara ya gama wa musulmai a kalli Dr. jaki a ce waya sa za a ɗauki ilimin addini mutum irin wannan fasiki kawai fajiri kana ganin alamansa ana kallon fasiki kaka fasiki zindiki sak matsoraci kuma a ce maka zo zo mu zauna ka burr ya gudu baya iya zama ka zo a zauna ba zai iya ba zo a tattauna ba zai iya ba ba abin da zai iya manzo Allah gashi sifan su ya bayar ya qara'una qur'ana zaka ji suna karanta alqur'ani a wani riwaya ya kuluna min khairi qaulil bariya min qauli khairil bariya za su dinga cewa azu abu sunna abu sunna abu sunna gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da yake faɗa manzo Allah ya ce daga cikin sifan su ya ce suna fita daga musulunci kamar yadda kifiya take fita daga jikin dabbar da aka harba manzo Allah ya ce yaqtuluna ahlal islami duk yanda suka ga musulmai suna kashe su aha tafaddal gashi ya tununa alal islami suna kashe musulmai dan Allah mai cewa gwanda yan luwaɗi da waɗanda aka kashe su a gurin maulidi wanda aka kashe shi a wajen luwaɗi yafi wanda aka kashe a gurin taron soyayyar manzon Allah sai an ce maka da shi manzon Allah yake yi ya tununa alal islami suna kashe musulmai sai an ce da shi annabi yake yi ka san da shi ne kai tsaye yaqtuluna alal islami suna kashe musulmai sai an ce maka irin su Dr. Jaki ne na ji Dr. Jaki yana wata magana wani abu wata magana mai ban mamaki wai yana magana akan yan fim din Hausa yan fim din Hausa suna suna zuwa mutum ya mutu a cikin su an san darakta ne yana baɗala amma ka ga malamai suna mai addu'a suna cewa Allah ya gafarta mai Allah ya gafarta mai Allah ya gafarta mai ma'ana so yake a ce Allah ya tsine masa Allah ya kashe wuta unzur ila hadal fikr dan Allah dan Allah eh dama musulunci haka yake mai sabo in ya mutu a ce haka manzo Allah ya koyar hadisin da ya kawo jaki bai gane hadisin yana masa raddi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana an shige da gawa sahabbai suka yi gawan suka ce wannan Allah da dan aljanna ne manzo Allah ya ce wajabat aka ƙara shigewa da wata suka zagi gawan suka ce wannan yana wuta manzo Allah ya ce wajabat ma'ana shaidan mutane da suka yi akan gawa manzo Allah sai ya tabbatar to yau sai aka zo aka samu ɗan hausa ya mutu ni na tabbatar yau din nan ku kaddara a ɗauki wani dan hausa da zai rasu a ɗauko dakta jaki ya rasu a ce a ce ranan sun rasu tare na rantsi da Allah dan fim da hausa sai ya fi shi samun kyakkyawan shaida kuma duk lalacewan ɗan fim din da kake gani in jama'a suka yi masa shaidan alkhairi wajabat ta tabbata haka annabi ya faɗa a hadisi in sun mai shaidan sharri wajabat in sun yi mai na alkhairi matto, kuma ana samu in sun rasu din na alkhairin ake musu wannan yake gwada fikirar ka da yadda kake kafirta al'umman annabi akwai matsala a kwakwalwanka baka da wani matsala sai gaba da mai sabo gashi kuma kana cikin sabo da al'umman manzo Allah ka kafurta su ka shirkantar da su ka mujirmantar da su tsohon bakawarije kawai tsohon bakawarije kuma jahili sai budan baki jahili jahili ga kanan katan jahili baka iya jan qur'ani ba baka iya jan hadisi ba baka iya jan arbiya ba baka ko hausan ma baka iya ba sai an tuso ka za a yi muƙabala fito fito a yi muƙabala wallahi mama na mata ce kan naje ma'aifiya na mata ce kan naje ma'aifiyan kan lokacin da kake zagin mutane kafin a kira ka muƙabala dan me bata ce maka karka zagi mutane ba sai da aka tuso ka ana so a zauna da kai muƙabala ma'aifiya na mata ce kan naje ma'aifiyan kan haka ta koya ma tarbiyya oh wato ka je ta tura ka ka yi tsokana he ka dawo kana da goyon baya ta goye ka ko mara kunya to gashi dai manzo Allah yana faɗa yaqtuluna ahlal islami suna kashe musulmai manzo Allah ya ce wa una ahlal ausani suna barin masu bautan gunki Allahu akbar sadaqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duk mai cewa murna da kisan yan maulidi da aka yi da cewa sun mutu a gurin bautan inyas sun mutu a gurin a gurin shirka ka san da shi manzo Allah yake na halal islami din kenan ka gani qatalahum hayya wa ah, qatalahum ahya wa amwat ya kashe su suna raye ya kafarta su sun mutu ma kuma ya ƙara kashe su din da cewa yan bid'a ne masu bautan inyas gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake faɗa manzo Allah ne gashi yake magana sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam to waɗannan mutane gashi dai manzo Allah ne yake magana manzo Allah ya ce la in adraktuhum da zan riski irin su da ta jaki in ji annabi la aqtulannahum qatla adin da zan kashe su irin yanda Allah ya kashe adawa a wani guri yanda Allah ya kashe samudawa gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa ba jawahirul ma'ani bane to anan me wannan abin yake gwada manzo Allah ya ce idan sun ga musulmai suna kashe su daidai yake kuma in kaga wani ya kashe su kai murna da kashe su daidai yake da ka kashe su <laughs> daidai yake da ka kashe su haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to masu irin waɗannan fikiran su kuma jami'an tsaro suke bari suna suna suna watayawa suna abin nan da sauransu sai yasa da haka duk wani wanda yake dan dariƙa ka shiga hankalinka akan waɗannan mutanen ka shiga taitayinka za su iya maka komai lilwusuli ila gardihim za su iya maka komai haula'i nas mun shiga halin da mun ga ta'adu na wanda ba musulmi ba amma su kuma suke ƙoƙarin jefa musulmi a wannan halin su suke ƙoƙarin jefa musulmi a wannan halin yanzu lokacin da in ba ku misali lokacin da DSS suka gayyace ni na je lokacin da suka gayyace ni abin da zai ba ku mamaki mutum biyu ne a ofis ɗin mutum ɗaya muka zauna mutum biyu ne lokacin da suka zo muke magana da su wanda yake ƙoƙarin kare mutunci na a lokacin yake ƙoƙarin tara mutunci na wallahi ba musulmi bane shine DLS na ofishin DSS ba musulmi bane shi yake kokarin tara mutunci na karaci mutunci na wanda kuma yake kokarin cin mutunci na da walakanta na gurin bawabi ne yana kiran kansa Yusuf amma ƙarya yake sunan shi wane ne ehm, baburan ne ko waye yana nan to yanzu zaka zo ka ce min ga wani bawahabi wannan ai kaza kaza kaza kaza kaza ne e, ga wani kirista ga shi ne maganar da ake faɗa da yawa ta kan bayu wasu wasu wasu wahabiyawan gwamba kirista da su gwamma kirista da su ni naga wannan zahiran zahiran wallahi allazi la ilaha illa huwa a ofishin hukuma wallahi tallahi wanda yake kokarin cin mutunci na mai kiran kansa musulmi ne ba wahabi mai kokarin tare min mutunci na shi kuma kirista ne ba musulmi bane sai da ta kai yake cewa ni ina mamaki musulmi haka haka ya faɗa min yace ina mamaki musulmi addinin ku daya kun ce addinin ku daya annabin ku daya littafin ku daya amma kuma ya zamana kuna irin wannan kuna irin wannan a tsakaninku da sauransu kirista shi yake tara mutunci na wani kuma da sunan bawabi yana nan shi yake kokarin ya ga an tozarta na an ci mutunci na saboda na taba malamin sa na ce malamin sa yana da alaka da ta'addanci kuma wanda ba da molanka na faɗa ba to sai yasa waɗannan mutanen zuciyarsu zuciyarsu zuciya ce wadda ba ta ɗauke da rahama a ciki burinsu su ga al'umma manzo Allah sun shiga cikin kunci burinsu su ga al'umma sun shiga cikin takura burinsu su ga al'umma sun shiga cikin bala'i kuma ka lura kaf duk abin da Dr. Jaki yake ku kawo guri ɗaya da duk lokacin da bala'i ya samu musulmai za ku ga a lokacin sai musulmai sun haɗu fa sun yi nan suna tausaya tausayawa junansu shi sai ka ga ya ware a lokacin yake jin daɗi hankalinsa yake kwanciya musulmai sun yi ƙasa sun zarge a wani guri kuma da jahilci sai ya zo an bar sunna an bar kaza sunna mai jahilin wofi to ga wasu yara waɗanda suke bin irin sahunsa su ma sun taso kun ji maganar da suke faɗa da wanda ya mutu yana luwaɗi yana shan giya yana zina gwammashi akan wanda ya ce ya mutu dan farin ciki da annabi muhammadu ma'ana yanzu wannan abin da sojoji suka yi wa 'yan maulidi bisa kuskure da a ce 'yan sun tarar da 'yan luwaɗi ne 'yan zina 'yan yan shan giya to su Dr. Jaki za su fito suna Allah ya gafarta musu ai ba komai suke yi ba luwaɗi suke yi haka za su faɗa haka za su faɗa su waye suke jin haushin su wanda suka abin nan tare da cewa anan ba za mu rufe ido ba shi alkhairi alkhairi ga duk wanda ya maka koda mutum ne da kake ganin sa daga nesa dole za ka faɗa daga ciki akwai malaman wahabiya wanda wahabiyawa ne amma mun jinjina wa su mun kuma godewa subutunsu da tabbatansu gaskiya sun faɗa su ba maulidi suke yi ba ba suna tare da maulidi ba ba su yadda da maulidi ba amma sun yadda abin da aka yi dinnan zalunci ne sun yadda kuma kuskure ne babba da aka tafka kuma ba sa tare da hukuma akan wannan kuma sun nuna ta'adu ba su ji daɗi ba ko da waɗanda aka kashe dinnan ba su tare da su ba su yadda da maulidi ba to kaga wannan abin a jinjina musu ne abin alkhairi ne muna gode musu akai amma dai kamar Dr. jakin nan da ire-irensa wanda jin daɗi suke wai har yana faɗa kun je taron zikiri an kashe ku kun je taron maulidi an kashe ku wannan bai ishe ku ishara ba dan Allah ban da safi wulwulmi wawa da haka ake gane daidai da haka ake gane daidai dan mutum ya je taro an kashe shi shikenan ya nuna dan kashe shi a gurin shi yake nuna ba daidai ba yanzu al-Imam Hussein alaihi salam da aka kashe shi mutanen yazidu la'anatullahi alaihi suka zo suka kashe shi wannan yana gwada cewa al-imam yana kan kuskure tunda an kashe shi sayyidina umaru da aka kashe shi yana kan kuskure sayyidina usmanu da aka kashe shi ma'ana yana kan kuskure sayyidina aliyu da aka kashe shi yana kan kuskure sahabbai su irin su zubair su waye da sauransu da aka kashe su duk a guraren yaƙi da wanda aka kashe su a gurin yaki suna nuna suna kuskure suna kan kuskure dan kawai an zo an kashe mutane a gurin maulidi ko sun je taron zikiri an kashe su shi yake nuna suna kan kuskure ashe dukkan sabon annabi zaka iya cewa suna kan kuskure ka rasa mutum yadda ka san heya ma ko giyar duniya ya ya banko ta yake zuwa yi magana ba fasaha ba tunani ba fasaha ba tunani so mu muna jan muna jan hankalin jami'an tsaro da ciwon wajibi ne wajibi ne su tashi su yi aikin su ba mu ce ba sa yi ba suna yi waɗanda suke din muna musu addu'an Allah ya ƙara taimakon su amma wajibi irin waɗannan ta kansu sun ce wai rubba jamratin muhmalatin addat ila hariqin eh garwashi da aka bar shi ɗan ƙarami yana ɗan ruruwan wuta shi yake jawo babban gobara shi yake jawo babban gobara don haka wannan mutanen nan irin su Dr. Jaki da irin yaran su da suke fitowa suna murna akan irin waɗannan ƴan uwa da aka kashe masoya manzon Allah suka yi taro dan nuna murna da manzon Allah dan nuna kaunan su ga annabi dan nuna begen su ga sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aka kashe su to wannan suke kuma nuna murna da jin daɗi to wannan yana gwada hukuma wajibi ta binciki waɗannan mutanen dan gaba ina tabbatar maka su ne masu ɗana ba ma Sune ne masu ɗana ba mabambai su masu yanka mutane su masu kashe mutane wannan wajibin hukuma ta faɗa da haka ta faɗa da haka wannan shi ne magana ta gaskiya mu namu eh wa ma alaina illa bala kawai namu mu isar ne isar mu faɗa kuma mun sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu sifan mutanen nan mun san annabi ba zai ƙarya ba kuma sifan nan bid ta dace da waɗannan mutanen annabi ba zai yi ƙarya ba sallallahu alaihi wasallam haka muna jin hankalin hukuma ta sa ido akan waɗannan mutanen ta sa ido ta sa ido sosai don haka muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya taimake mu Allah ya ganar da mu Allah kuma ya taimaki hukumomin ya ba su ikon kwatanta adalci waɗannan ƴan uwa da muka rasa a wajen wannan taro na nuna soyayya su ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa a tashe su a cikin zumurin tawagan masoya manzan Allah Allah ya sa manzan Allah ya alfahari da su Allah ya sa ƙarshen wahalan su kenan yanda wannan wuta ya ƙona su Allah ya sa sarrabu da wutan lahira kenan har abada albarkan sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam albarkan wanda suka taru dan shi sannan kuma duk wanda yake farin ciki da abin da ya samu waɗannan bayin Allah Allah ka haɗa shi da bala'i wanda lokacin da zai zo Allah ka kawo mai bala'in da zai zama madoki kusa maceci nesa Allah ka yi mai wannan don isar annabi Allah ka jarrabe shi da bala'in da ba zai iya ɗauka ba matukar yana farin ciki yana farin ciki da jin daɗi da abin da ya samu yan uwanmu musulmai na kashe su da aka yi duk wanda yake farin ciki da jin daɗi da abin da ya samu yan uwanmu musulmai shi ma Allah ka jarrabe shi da abin da ba zai iya ɗauka ba eh la tuzhir shamatata li akhika fa yu'afiyahu Allah wa yabtalika Allah ya tsare mu albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة